goma sha takwas da wata ramadan girman zan Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haɗuwa wannan masallaci wannan ne masallaci da ke cikin jami'a mallakar jihar Gombe da University muna haɗuwa a yammacin waɗannan kwanaki da wannan wata mai albarka domin karatu cikin alkur'ani mai girma na fatan allah subhanahu wata'ala ta'ala da yake raba wa bayansa da suke zama suna karanta alkur'ani suna dirasarsa da tsakanin su allah ya samu na cikin waɗanda suka dace waɗanda mala'iku ke kewaye su rahamar allah ta sauka gare su ta rufe su sannan kuma nutsuwa daga gurin allah ta sauka gare su Allah ya samu mu dace da waɗannan abubuwa kuma ya sa ayyukan da ake yi a cikin wannan wata Allah ya sa karɓaɓɓe ne fitintunu da damuwoyi da matsaloli da suke damu na rashin tsaro Allah ya kawo mana ƙarshen su muna karatu a cikin suratul mu'minun mun tsaya karatun da ya gabata aya ta 90 da biyu.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 رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون نعم. الله سبحانه وتعالى يأمر da neman tsayi daga Allah kar ya shiga cikin azabar da za a azabtar da mutane a zalumai shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana tartar yana tunani yanzu idan arayuwarsa ta kai waɗannan mutane suna kan saba Allah da shirka da kimin Allah har ya kai ga matsayin azabtarwa ya zo gare su shi kuma ya yi ya Allah ce ko rabbi in wani da ni ma yi wani Allah ce ka ce ya kai manzo sallallahu alaihi sallam rabbi ya ubangiji in ma ya ni ma yi wani ko da ya kai ka nuna mu ina raye har rayuwa ta kai lokacin da azaba da aka yi musu alkawari za ta zo ta same su ko da rayuwa ta kai wani rabbi ya ubangiji fala ta ja'alni fil qawmi zalim ya ana karka sanya ni cikin mutane azzalimai mana Allah ka yi mun abuwa yadda suke sabawa Allah suke shirka suke abubuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin sa yana tashi saboda shi ya san Allah don ya san girman Allah sama da yadda kowa ya sani wanda ya san abu sosai shi ya fi sanin darajar abin shi ya fi sanin hatsari ba kamar ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah in Allah yana tsawa game da azaba shi ya fi kowa tsoron Allah duk wanda zai ji tsoron Allah sai zai biyo baya don kowa bai san Allah yadda shi ya san shi ba haka ke cewa rabbi ya ubangiji fa na taj'alni fil qawmi zalimin kar ka sanya ni cikin mutane azzalumai ko da rayuwa ta kai can Allah ce wa ina ala an kama ma ilimi da qabil ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sani wa inna ladalun in Allah subhanahu wa ta'ala ala an nuriyaka ma na'iduhu kita ga nuna maka abin da suka musu alkawari na azaba da bala'i da abin da za su rikta na qabiluna mu masu iko muna iya nuna maka irin azabar da za mu azabtar da su da shi ka gani amma ba za ta shafe ka ba don ka Allah subhanahu wa ta'ala yana iya rayar da abin da za mu sa har wani lokaci yana iya nuna masa tun kafin rayuwar ma ba ta kai can ba ya ga abubuwa kamar yadda ya tabbata a annabi sallallahu alaihi sallam an nuna masa wuta an nuna masa aljanna ya ga aljanna yace bai taba ganin alkhairul mahab alkhairi tsantsa babu gaure da abin da ba alkhairi ba irin yadda ya ga aljanna misali a rayuwar duniya ko ne tsantsan alkhairi sai ka samu ɗan sai kokarin nan duk inda abu ya kai ga cika da sauransu amma ba zai zama 100% an samu komai da komai yadda ake so ba akwai kuɗi akwai mulki akwai kaza akwai ilimi akwai kaza amma dole akwai kuma na ƙasa wani to a duniya kenan haka kuma sharrul mahar yace ya ga tsantsara da ya taɓa ganin ɗan sharri in yadda ya ga wutar jahannama nama. a duniya duk wahalar da mutum yake ciki duk matsin da mutum yake ciki duk damuwar da mutum yake ciki akwai ɗan nau'i kuma na sauki sauki. amma wutar jahannama babu ko ƙanƙani na sauki inda mutum ya shiga cikin ta Allah ya kiyaye shi za ita ce sharrul mahab aljanna kuma ita ce الخير المحض واتو خير الخير انطا شنو جدام الجنه شر انطا باب توي كو تا شنو جدام تا الله كياي كيفا كيفا بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يوقفون الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي احسن السيئه ai idfa'i sayyi'ata ka kore ka kawar da mummuna billati hiya ahsan da wacce ta fi kyau ana idan wani ya ma mummuna in ka masa kyakkyawa to in aka yi sa kika samu wannan kyakkyawan ta toshe wancan mummuna ko kuma in kai kayi kuskure a wani kai abun da ba daidai ba yi wani abu kuma wanda yake na daidai da alkhairi wanda zai wuce wancan abin ba, eh, kai wanda yake mummuna ne wani yana ganin cewa baka masa haka ba baka masa kaza ba to sai wani lokaci kuma sai ga ka masa abun da ma baya tsammani shi ke sai manta wancan in shi mutumin kirki ne butulu baya manta wannan akwai mutanen da su duk alkhairin da za ka yi shine mai yawa alkhairi amma za su rinka tsino sharri wanda ba yi yawa da su a su kenan sharri kawai sai gani da laraba suke cewa wa man yakuza famin murrin ji yajid murran bihi ma'an gudana? wanda ya zamanto mai baki mai ɗaci harshensa shi kullum sharri yake faɗa to shine wanda ya zamanto mai baki mai ɗaci to da za ka ɗau ruwa mai zaƙi tana zuwa a bakinsa ba zai ji zaƙin ba ruwan ba zai dawo mai da shi ne duk inda ka yi masa alkhairi to ba alkhairin yake so ba bisa dole kawai wani sa'i za a faɗi alkhairin a gabansa ba dole ba shi ya faɗa ba amma ɗan kuskure da kai wanda ba alkhairi ba to shi yake ɗan kintowa da su zai rinka magana waɗanda su haka suke da yawanci mutunci kenan amma mutumin kirki kuma mai kyakkyawan zuciya shi za ka samu akwai kurakurai da yawa amma alkhairinka sun sa ya haƙura ya ce ana ce wane kaza wane kaza wane kaza sai ce ah amma kuma ya taɓa mana kaza kuma fa a lokaci kaza shekara biyar da suka wuce in ba ku manta ba ya taɓa yin kaza amma zai ta an ce ah wane kaza wane kaza wane kaza sai tsinto wancan alkhairi na shekara biyar da ya wuce wannan ne mutumin kirki sosai ke amma mutumin da ba na kirki wanda yawanci haka rayuwar mu take a yau mafi jari shi ne ka yi alkhairi ka yi alkhairi ba shi ne ba ke gani ba za ma a faɗi shi ba za a faɗi alkhairi wanda duk ka ga bai faɗan alkhairi sai kuskure to ba mutum ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah bin abbas radiyallahu anhu ma lokacin da yake kufa yana gida shine aka nada shugaban musulmai a can yana matsayin gwamna ne aka ce abu ayyub al-ansari ya zo amma abu ayyub al-ansari shi ya sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shigo Madina kowa yana buri annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidansa kowace kabila ta ce ita za ta sauki annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah ya ce a yanzu abun da za a yi a raba in annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaki wata kabila to an samu matsala za ta shi yayi son kai daga nan wasu ba za su yi imani da shi ko ba za su canja daga to yanzu taguwar ta dabba inda ta je gidan da ta zauna inda gidan da ta je ta tsaya nan zai sauka don haka yanzu a bar taguwar shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kar ya kora ta kar ya rike linzamin ta bar ta kawai yana bayan ta yana kai kawai ke ta tafiya sai inda tana baka taguwa tunda ta shigo madina wannan kabilun su zo su tare ta gaban gidansu ina tafiya kawai ta je tana tafiya in ta wuce gidansu sai su ja da baya ana ana jira sai a jita kuma tsuru ana ga to ina za ta in waɗannan ta zo gidan waɗannan su tare gabanta ita dai sai ta wuce tana wuce sai tsuru kuma sai a jita nan suna da suna yana cewa da uha fa innaha ma'mura ku kyale ta umarni take samu daga Allah haka Allah ne zai aje ta inda ta bari inda duk kuka ga ta tsaya to nan tana ta tafiya tana ta tafiya har ta da ta zo gidan Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu sai ta tsaya a kofar gida Sai ta tsaya a kofar gida na ce a ah, ba nan ba ne, za ta wuce kai wannan ai a akwai ɗan sauran ta gida masu kuɗi ake so a a kaza ba ma tsaya wata sai ta jirkice kawai sai ta kwanta a guri iyan sai nan sauraron san shi ma ya sauka don haka wani ne daga Allah anan zai sauka shi a ce ya sauka Abu Ayyub da Ummu ayyu matarsa suna ƙasa abin eh, suka koma sama annabi sallallahu alaihi suna ya ce su koma sama shi zai zauna a ƙasa saboda mutane suna ta a ne sha'abi ne irin gidan saman laka da akwai su zai wasu duk an rurushe su sai dai ƙauyuka town babu masu su rurushe yawanci can kuma a yi suke amma ya za a yi mu muna sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ƙasa mu koma ƙasa shi ya koma sama suka soko da mijinta suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su iya zama a sama shi yana kasa yace a ai in ya koma sama to kowa sai ya kete su kafin da gurin sa shi ko yanzu kowa sai ya da gurin sa Ya ko wannan ba ba matsala da ba shi a kamar su da koma to amma a ƙarshen rayuwar Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ya samu dababa har baki ya dabaibaye shi baki ya dabaibaye shi bai samu damar biya ba to ya kai ziyara kufa inda abdullahi bin abbas yake abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ya ji labari shi dan babban manzon Allah ne yana da alaka ta jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji cewa abu ayyub yana zuwa sai ce dukkan mutanen garin da manyan masu fada a jiban da kanana banda mata banda da tsije kowa ya shirya a fita waje za a taro abu ayyub al-ansari aka fita waje aka taro abu ayyub al-ansari aka karo shi aka shigo da shi radiyallahu anhu ana zuwa ya Abdullah bin Abbas yace wannan gidan ba zan sake shiga cikin sa ba yadda ka bar ka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gidan mulki ni kuma na bar shi gare ka sannan na ji labarin bashi a kanka duk kuɗin da yake kanka na bashi na biya shi a yanzu a faɗa nawa sannan na baka dinari dubu ɗari na ƙara da dubu ɗari na ƙara da dubu ɗari sannan na baka wannan gida wanda da abun da kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka karbe shi ka koma sama ka bar masa farfajiyar ka to shine kaga wannan shekaru da dama su wuce amma da ke mutumin kirki ne an wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ma wanda ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna ko mahaifinka mutum ya girmama to ya zama shi ma mahaifinka sai ka girmama shi in ka samu abokin mahaifinka a wanda ya girma mahaifinka wanda ya girma mahaifiyarka wanda ya daraja ku lokacin da da ku ne talakawa anguwa yanzu kuma kun zama ku ne masu a anguwa sai ku bincika ku ji suwaye masu taimakon mahaifinku da yana talaka wataƙila kuna jirajirai kuna yara ba ku sani ba ko kuma sai ku ta wajen sai ka zo ka ce ga muna shinkafa ga kaza mun ji labarin kayi wa mahaifinmu mu kaza sun muwa mun muwa kaza wannan ne ahlul fadl kenan ma'abuta alkhairi masu girma wanda ya girma wato ma'abucin alkhairi to shine Allah subhanahu wata'ala ta faɗi ana iya dafa abin da fi hiya ahsanu sayya ka tunkuɗe mummuna da kyakkyawa Allah ce nahnu a'lamu bima yasifun mummune muka san abin da suke sifanta Allah da shi ta hanyar saba masa da shirka da sauransu haka nan mun san abubuwan da suka yi maka النبي صلى الله عليه وسلم أكل حجي وصل لك السنسة عبرتها إلم آبيا أنكش ياسر أنكش سمية لو كنت أنت أسيس أن من جابادة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أكا أذب سد سبيلات أكا أذب سد أم شريف رضي الله عنه من كان من كان في النجاة كان إلى ما تدور على الدين المسلم ولا أولي أكا أذب سد أكا يوسف كسا كسا amma annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe bayan ya tura su sun yi hijira hijira kai zuwa habasha daga baya aka tura aka hijira zuwa madina annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya hijira tare da Abu Bakar radiyallahu ta'ala zuwa madina lokacin da aka zo fatahu makka aka shigo yana shigowa garin maka, duk kowa ya razana musamman manya-manyan gaggawa waɗanda suka saura tsofaffi da 'ya'yansu waɗanda suka yi aiki wajen walakanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da walakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka je yakin badar da waɗanda suka je yakin uhud da waɗanda suka je yakin khandaq duk suna nan suna nan a gari da ce kai yau ba za mu ji da daɗi ba ya shigo aka ce ya shigo Da za a yi wasu sai suka rinka fita suna guduwa wasu ka hau duwatsu can suka ce in ya kashe ku in ya same mu a can ya kashe mu kuke same mu ba har mutuwa ta same mu ba za mu dawo Muhammad abun da muka masa ba zai mana da daɗi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam har ko sai ce ayi shela man da kala masjid fa huwa ani wanda duk ya je masallacin gindi ɗakin Ka'aba ba abun da za a masa shi ke cewa ku gaya musu man azlaqa babahu fa huwa amin wanda ya turo kaurin gidansa na itace ne shi mutum ya turo kawai wa huwa amin ya aminta ba abin da za a ba ita ku sake gaya musu man da kala dara abi sufyan wa huwa amin wanda ya shiga gidan abu fiya ba abin da za a masa ko da mutane suka cika a masallaci aka yi cinkoso wasu suka rufe gidansu shi mutum ya turo kaurin gidansa wasu suka je gidan abu fiya. da aka taru annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shiga ɗakin ka'aba ya ce ina mabobin ɗakin ka'aba ba za a karya ƙofan ba an sa kwaɗo an kulle ya ce ina kidin aka ce yana gidan su Osman bin Talha ya Usman Usman bin Talha ya musulunta ya Usman ina ki yace yana gurin mahaifiyata ba ta musulunta ba ce a karɓo ki ne aka je aka same ta Usman ya je gun ɗanta ita ki kawo ki in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce a ba zan bayar ita a dole zaki ba don manzon Allah ne ke umarni sallallahu alaihi wasallam ita to kamun alƙawari ya ce zai bude kofar ne ya dawo in ji ɗanta Usman ita to kai alƙawari in ya bude zai dawo da shi bata musulunta ba ita a wannan kuma ni gaskiya ban sani ba don ba ki da ikon wannan ki baki musulunta ba in ya bude in ya ga dama duk abin da ya yi shi za a yi kenan ya karɓi ki ya taho da shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bude aka bude dakin Ka'aba aka shiga gumaka ne a ciki yace a karye a karye gumaka a tsaftace dakin Ka'aba ja al wa zahaq al gaskiya ta zo ƙarya ta rushe aka fidda gumaka gaba ɗaya a cikin dakin Ka'aba aka gyara dakin Ka'aba da aka gama gyara dakin Ka'aba yace Bilal ya kira sallah akwai larabawa a guri akwai dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su Abdullah ibn Abbas su Al-Fadl ibn Abbas su Ali ibn Abi Talib duk suna guri amma yake ina Bilal Bilal bakin fata ne hijira yayyo daga Ethiopia da zo bawa ne shi Abubakar radiyallahu ta'ala hu da yaga ana azabtar da shi domin wannan Wani ke nuna bai nuna bambancin fata ko dangantaka ko jini ko wani abu ba ma'ana wannan ya ce dangina ne zai hau hauye wannan a da bilal bismillah idan ya taka ɗakin ka'aba da bakar fata ya hau sama shine farkon wanda ya fara cewa ashhadu an la ilaha illallah aka ji a wannan rana yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ya gama kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace uba da kuke tsatse ga sahabbai da makamai ga waɗannan kuma ga sunan mutanen makka tsakiya ma ta nuna an yi fa'ilin bi da kuke tsammani yau ya kamata na yau da ta khaira akun karim wa bunu akhin karim alkhairi ɗan daraja ɗan cin mai daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da kuka mu kin zabo fa antum khulaqa na ya kai muku gaba ɗaya a lokacin suka ce haka ne da eh to shi kenan wannan ba su musulunta ba a gure suka ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sai sai mutum ya fita a guje sai ya je inda dutsen inda dan uwansa ya gudu ya je ya hau ina dutse kaza in mun ji ya kace kuma za mu wanzu a can har mutuwa ta same mu sai je gurin wannan dutsen ya kwalla kira inna muhammadan rajulan lalle muhammad wani irin mutum ne la yuqalibul aqida bai taba cin mutuncin mutane ba ku dawo ku dawo cikin da kowa suna zuwa suna karɓar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ce ina Usman ibn Talha ya ce ga Usman nan ce wannan shi Ka kame da shi gurin mahaifiyarka Ya yace bata musulunta ba ita eh mayar mata na yi alkawari mayar mata ku za ku ci gaba da kula da ɗakin kaba ila kiyamisa har tashin alkiyama babu wanda zai kwace kiɗin ɗakin kaba a hannun duniyar illa zalim sai azzalim har yau din nan su suke kula da ɗakin kaba Usman bin Talha yau in suna suka zaɓe ka kana cikin da za a je wanke ɗakin kaba da shi ka shiga cikin ɗakin kaba shi za a sa in suka bayar to gwamnatin Saudiya za ta ba ka visa za a ba ka komai za a yi organizing din ka je a wanke ɗakin kaba da kai kuma ka shiga cikin ɗakin kaba wani shine idfa abillati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasif haka Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci نعم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء يرزقهم إلى يوم يبعثون الله سبحانه وتعالى يكون يسوي جمال الله صلى الله عليه وسلم كان جمال سلي لك شر الشيطان duk inda mutum yake shaitan yana guri kuma shaitan ya jiri fi bin adam matarata shaitan yana gudana a jikin dan adam kamar yadda sun yake gudana yasa nan da mutum sai iya yin kuskure ga ilimi ga sani ga kowa amma zai mutum ya kuskure mutum ya san abu amma sai fara cikin kuskure ko da shi dan kullum mutumin ciki yake bi sai ya ga ya ɓadda shi za idan mutum ya ga wani ya akai wani haka sai ya tausaya in sai ko ka jawo shi in kai nazari in suka koma kuma ka tausaya masa ko da shi dan ya fi karfin kowa sai dai wanda Allah ya tsare shi shine Allah ya ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin a ce da'iman ka dinga faɗi ya ubangiji a'udhu bika min ta shayatin ya ubangiji ina neman tsarinka daga aukewan shedanu ko shedanu aljanu waɗanda kullum suna bibiyar mutane suna cutar da su a lafiyarsu suna samun su matsaloli wanda yawanci shedanu miyagun mutane su suke alaƙa da su suke kulla sihirce sihirce da tsafe tsafe ko don neman mulki ko don hana mulki ko don wani abu ko cutar da wani ko don hasada duk waɗanda ke da alaƙa da zunnu a sai suna da yawanci ana ka samu sun shiga cikin wani harka ne na daban wanda ya Allah subhanahu wataala ya taimake shi sai za ka ga yana taimakon mutane a'a magani kaza shi ma yana aka ga ana ta samun magunguna ganye kaza aljani baya zama a gurin a yi amfani a a yi wanka da ganye kaza to a wannan in an samu mutumin da Allah ya hore masa duka kibira cewa idan an yi wanka da ganye kaza yana koren shaidaru ko yana cutar da shaidaru wanda yake da wannan matsala ko jarrabawa ya halatta gare shi sai wanka da wannan wani sai a sa'a wuta a hayakin sa a amene duk wannan ya halatta a babin magani wanda babu shirka a cikin sa ya halatta ko da shi shayatin yana yana samun kowa da kowa shaidaru suna iya bibiyan mutum a babin sihiri a miyagun mutane har sai lokacin da ba shi da tsarki har lokacin da ya gafala wajen azkar idan mutum in ya zo yin azkar safiya wani sai da ke su jefo masa bacci har ko shi kenan bacci ya sa bai iya yin azkar ba ya je ya kwanta sun samu dama sai su shiga jikin mutum ya zo shiga bayan gida ba a mutum Allah sai su samu dama ina abubuwa hanyoyi ko mutum ya zo tsaye cewa a cikin ɗakinsa da yi bismillah ba cewa bismillah shi ke mai da mutum aljan baya iya ganin tsirarar mutum mutum zai canza kaya zai shiga bayan gida da bismillah Allahumma inni ne bika min al-khubuthi wal khaba'ith mutum ya shiga insha Allah ya samu kariya daga Allah mutum zai canza kaya da jasa hatta alaƙa da iyalai a nan sallallahu alaihi wasallam ce mutum ce bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana bismillah kafin mutum ya tsiraita wannan shi shine yake sa ko da mutum yana tsirara in dai yi bismillah kafin ya tsiraita ba sai ya ta tukun zai ce bismillah kafin ya tsiraita kafin ya shiga bayan gida ake addu'an shiga ba sai yana ciki ba waɗannan su ne hamazati shayatin suna samun mutane aljaru ƴaƴan ƴaƴan shaydan ne haka shaydan yana amfani da su shi tasiri ga idan miyagun mutane suna bibiyan mutum don a gane cewa yaushe ne baya cikin aiki Eh, wani ana gane baya cikin ƙarfi kaza da abin da sauransu mata masu miyagun mata masu neman sihiri wa mazajensu sun can lokacin da mazajen suka fi yawan zama da alaƙar rashin wato ƙarshaka sai su gaya wa shaidanu waɗanda suke tare da su Ko da ka sai a aljanu su bibiyi mutum a irin wannan lokutan to a lokacin za a yi tasiri a kan sai za ka ga mutum yana azuka yana abubuwa to yaya aka yi abu kaza ya tasiri ba ga annabi sallallahu alaihi sallam ba kada sihiri ya shafi ya kansa amma da izinin Allah to Allah ya ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun na ubangiji ina neman tsarin ka kada ma su halarto ni shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sunnan ta mutane kana shiga sabon gida kai yawanci an gina sabon gida sabon ɗaki sabon kaza cikin suratul baqara suratul ali imran nan samu a sauke qur'ani a cikin sa duk shedanu sun watsa ba su zauna gurin ba kamar sabon gida yana burge su kamar yadda ke burge mutum an gina gida an tsara shi an yi mai za a ɗaura amma ba ba karanta alƙur'ani ba aljanu sai su riga mutum zama kawai gidan ya burge su da falon gidan da ɗakunan gidan da mai ya burge su su su zauna idan mutane sun ƙauro irin sun zama suna ta cutar da yayan gida da sai ta rayuwa da su amma kafin mutum ya ƙaura ya sa ƙur'ani ko ya karanta ko ya sanya Qur'ani ko da ta hanyar kasa ko waya da ake sawa a karanta suratul baqara suratul ali imran ko a karanta Qur'ani gaba ɗayansa sannan in mutum ya shigo duk yaron da zai iya a karantar da shi a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaq ko uku kowa ya fada ko abin da zai cutar da mutum a'udhu bika rabbi an yahdurun da izinin Allah da askar na fita a gida da askar na bacci da askar na kowanne mutum ya zama to yana yi hatta idan jaa a al-maut har sai lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayan su waɗanda ba su yi zama akan kirki ba mushrikai qala sai rinka cewa rabbi ya ubangiji ya ubangiji irji'un da ni da ni duniya la'anni a'malu salihan fi ma tara in aka mai da ni duniya yanzu kan zan yi aikin kwarai abin da ban yi ba kalla Allah ce ina innaha kalimatun huwa qailuha Kalima ce kawai shi ke faɗanta amma magana ne sai Allah ya faɗa a suratul an'am walau ruzu la adu lima da za a ne da su duniyar ba za su gode abin da suke yi din haka don mutum ya ce yanzu a da shi ai ana so ne ai aikin alkhairi kafin lokaci ya kure yasa malaman tafsiri ana alhaji ibn kafir yace ka duba muminai su suna yin aiki ne ba sa nadaman a dawo da su duniya mutumin da ba mutumin kirki ba shi kuma an zo mutuwa lokacin rayuwa ta ƙare wai buyinsa yanzu a mai da shi don ya aikin kwarai ashe aikin kwarai yana da tasiri saka kowa ya aikin kwarai tun lokaci bai kure ba in mutum bai aikin kwarai ba zai yi nadama a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba yana nema ba shi ko da minti ɗaya ne ya ya aikin kwarai haka a yi aikin kwarai tun lokaci bai kure an zo ana nema ko ba za a samu ba. Allah ya ba mu ikon yin aikin kwarai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun kuma bayan su ana iya cewa ai bayan wannan ma tukunna ana nufin gaba ana iya cewa kuma a gaban wannan ma wani abu zai zo duk biyu ana iya amfani da shi zaka shine ana yayi amfani da wara wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun sannan bayan su in mutane suka mutu ya suna ملك الموت يزو دوك لي سنت يدا أجن شر كامنا هذا جاء فني هل يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل وإذا أكرمكما برزق في حياة البرزخية الناس يعرضون عليها هدوء وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل وآل فرعون أشد العذاب الناس يعرضون عليها هدوء وعشية za ka ga wuta ana bidiro da su kan wuta da azabar wuta ana bidiro wa waɗanda suka tantance shiga wuta tun ana kabari ake bidiro musu da bala'in wuta guduwan wa ashiya safiya da maraice kamar yadda mutanen kirki ake bidiro musu da ni'imar aljanna tun ana cikin kabari Allah ya samu zama mutanen kirki za ka haka nan za su zauna ila yau ne yubu akun har zuwa ranar da za a tada su tashin alkiyama na'am فإذا نفخ في الرسول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون Allah subhanahu wa ta'ala sai magana akan tashin alkiyama bayan an yi rayuwar duniya kowa zai zo ga mutuwa in an mutu sai hayatul barzakhiyya shine rayuwa bayan mutuwa kafin ta alkiyama dukkan waɗanda suke makabarta yanzu suke kokwanci cikin kaburburan suna hayatul barzakhiyya wasu abubuwa ya takallamu bin na'im abubuwa suna jujjuyawa cikin ni'ima suna ganin bambam kabarin majal baka mutum baya ganin ya karshen kabarin sa amma an daga kamar da muke hango sama haka wanda su duba kabari matsatse ne amma mutumin kirki da an gama masa tambayoyi yana jin wanda su kawo shi sun tafi da za a buɗe kabari majal basar iya ganin ta ba iyaka kuma ma an daga shi iya ganin ta, kawai zai ita walwala a cikin kabari za a haskaka kabari sannan aikinsa na kwarai zai zo yana ɗebe masa kewa wannan ana hayatin barfasiya ke duk kabari kuma suna cikin azaba Allah kiyaye Allah ya samu na cikin ni'ima a kaburburan iyayen mu Allah sa suna cikin ni'ima a kaburburan da kakannin mu da ƴan uwan mu waɗanda suka riga yin su koma ga Allah bayan Allah mu kuma Allah ya ni'imta su to ana cikin wannan kuma sai a yi da gaba mala'ika israfil ya busan kaho Cini ya shirya jiran lokaci kawai yake an halitti kaho an baki Yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya tsora a bakinsa fatan goshinsa ya tattare jijiyoyin wuyarsa sun kumbura idanuwansa sun zuba yana jira Allah ya ce masa hura kawai ya busa sahabbai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ba ka hutawa kama hatta tafassara qadamahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana qiyamul layli duk inda ayar azaba ta zo sai ya yi kuka ya roƙi Allah tsari duk inda ya huta da ayar rahama sai ya yi kuka ya roƙi Allah nasara annabi sallallahu alaihi wasallam sai da kafafun su suka kumbura Aisha radiyallahu ta'ala ta ce afa tafa awa tafa an zalika wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik ya saka rinka haka kafafun su kumbura bayan an gafarta maka abin da duk ya gabata yace awala akuna abdan shakura amma kace ya rasulullah baka hutawa ita ta ina zan huta ita ina hankali na zai kwanta bayan na zama malaika Israfilu an halitta kawo an bashi ya tsora a bakinsa fatin goshinsa ta tattare jijiyoyin sun kumbura ya zira ido yana jiran umarnin Allah ni da na ga wannan ne zan kwanta wani kawai da hutu Ya annan annabi sallallahu ya ci kowa tsoron Allah ya ci kowa sanin abin da ba a sani ba haka sai busan kawo ko idan nufi kafin suri Allah sai da aka yi busa a cikin kawo na tashin alkiyama wala an saba bainahu yawma idin wala yatasaalu babu dangantaka tsakanin mutane a wannan ranar wala yatasaalu na ba za su rinka tambayar juna ba yanzu idan misali aka tashi ai ko nan da muka saba zuwa ko da ba yan anguwa ne bane inda sun dan saba zama a wuri daya sai wani mai zuwa ko ya makara ko mai zuwa zaka ji ɗaya na cikin mutum uku ɗaya zai ce ha ko ban ga wani ba ko ba haka so da sabo kawai to amma ranar tashin alkiyama fala an saba bainahum babu dangantaka tsakanin mutane in an tashi wala yatafa'alu ba za su rinka tambaya ina wani Wani sai ina wani in babu wannan ranar tashin alkiyama wala yatafa'alu ba mai tambayar wani uwa ba ta tambayar da dan da dan ba ta tambayar ina mahaifi mahaifi bai tambayar ina dan sa wa baya tambayar ina kani kani ba tambayar ina kan ba ina wala an saba bayyana shi yasa akwai wasu sai da malamai sai ka bayyana a kan isnadin an san irin mutura da tashi alkiyama yun sabu ila al'um ana jingina shi zuwa ga mahaifiya ya wane dan wance ya fulana bin fulana ya wane dan wance ba ma ce ya wane dan wane ba ko dangantaka ta fi faɗi an jingina zuwa ga mahaifiya Allah subhanahu wataala ya ce fala an sabu bainahum wala yatasaalu wannan lada kamar saboda mawasiru wanda ma'aunan su kai nauyi ma'aunan alkhairi fa ulaika humul mu'minun waɗannan su ne masu rabo ababen raba bawa ne Allah ta mu cikin su Allah ce wani ba'in mawazin al-qisr yawm al-qiyamah kam ajali jani na adalci ranar a tashin al-qiyamah wala tubula min al-shay'a wala da ni shukri da kuma ba za ka ga in aka aje da skeli nan mutanen kirki wane ya yi kaza ya je kaza ya karanta qur'ani ya yi aiki da shi ya yi kaza ya yi kaza nan da nan ni zani sana alkhairi ya yi rinjaye waɗannan fa kan humul muflihun Allah ya sa mu cikin su Allah ce wa man khaffat mawazinu wanda ma'aunan su suka yi sako sako abubuwan alkhairi babu sai sharri duk da sharri yake nan ake samu ga shirka ga miyagun ayyuka Allah ya kiyaye to fa ulaika alladhina khasiru anfusahum Allah ce waɗannan su suka yi asarar rayuwar su kai asarar kawo duniya ba ta amfani su ba mutum ya ce kada kaza a duniya bai ta amfani ba babu a kai a yi ramadan a wuce a yi ramadan a wuce Ba kira ramadan duka su wuce da gina alkhairi ba a sannan mutum a yi shi musulmi amma da gina alkhairi ba a yi shi a garin musulmai da gina alkhairi ba kai an ba shi karfi na samartaka an ba shi karfi an ba shi dukiya an ba shi kaza wani ba an ba shi mulki amma duka hanzu da gina alkhairi ba هاي فأولئك الذين خسروا أنفسهم ولن تسمع أثار الأيوة في جهنم خالدون توكم لا تدورها في جهنم الله كيائي التي تنفح وجوههم النار وجا ترى كي ينام في الكس وهم فيها كالحون سو أتكين جهنم وذلك كالحون ورنبل إن الحافظ من كثير أنه الله تعالى يبين تعبي يد من ذلك ثلاث سنة idan wuta ta kawo fuskan ɗan wuta za ta ja fuskan sama kansa wato inda haƙwarinsa na sama suke za ta ja shi sama sai ta kawo tsakiyar kansa ta ajiye sai ta ja na ƙasa kuma ƙasa sai ta soke wajen cibiyar sa. ita ga kawai bakinsa ta ƙwarangwal shine kadi suna kalaha wajen hu wato fuskan ta zama ƙwarangwal hakan na kawai za a gani umu fiha kalikun Allah kiyaye na'am ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا شربنا منها فإن حلنا فإنا ظالمون الله سبحانه وتعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم كان الملائكة مالك حازم النار شو قبل أرون جدا متى شنو زي ما قال أبونا الله يتسوى أفعله ألم تكن آياتي تتلى عليكم shin ayoyi na ba kasance ba ana karanta uku a duniya a karanta a fassara har yanzu ba a gane aka rike gaskiya ba kamata zo mu taru mu karanta mu fassara amma mu sake ba mu yi aiki ba mu tafi rayuwar mu daban da abin da ayoyi ke faɗa kai akwai matsala wajibi mu rika roƙon Allah ya ba mu damar aiki da abin da muke karanta ko muke saurari Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko alam takun ayati tatla alaikum shin ayoyi na ba su kasance ba ana karanta muku su ba a duniya wa kuntum biha tukadzibun wala ba kasance kuna da wannan ayoyi ba sai mutum ya ce alqur'ani ƙarya bane a'a aikinsa bai nuna shi bai damu da abin da ake bana ba shi ne ya ƙaryata alqur'ani wa kuntum biha tukadzibun qalu sai ga mutum a lokacin su nemi isar da sako zuwa gurin Allah na neman agaji gaya wa malik ƙwalu sai su sai rabbana ya mu galabar alaina shikwatuna tsagerancinmu shi ne yarin jaye mu a duniya ba mu san abu haka yake ba tsageranci shi yarin jaye mu ya mebe mu yadda muka zama galabar alaina shikwatuna a kunna ƙawar zalim sai muka wayi gari muka kasance mutane zalim na fatarsu tsageranci ne da miyagun mutane da miyagun abokanai da miyagun gurin zama da muka zaɓa da miyagun majalisu inda za a zauna a yi tata inda za a zauna a yi shaye-shaye inda za a zauna a yi zantuka na shirya fasikanci inda za a zauna a yi zantuka na shirya ta'addanci shi muka zaɓa galaban alaila shi ko wace ba wannan tsagerancin da zama a waɗannan guraren irin jaye mu shi da wata kullum tunaninmu irin abin da muke tattaunawa a miyagun majalisi suna ba duk mummunan majalisa kar mutum ya je ta mummunan aboki kar mutum ya kasance tare da shi duk da aka ga akwai wani aboki mummuna kusa da ai kokari da ba sau da yawa ɗana kwarai baya iya rinjayar mummunan aboki sau da yawa mummunan aboki shi ke rinjayen kyakkyawan saboda dole ne a makaranta ne waye abokanan yawanci aka ga ga tarbiyya ga kokari iyaye suna yi wani aboki ya juya hankalin da ke kana ban alina shi ko wata daga abokin mummuna yana tasiri kamar da abokin kwarai in ya samu zuciya ne kyau nan da nan yake zuwa cikin ne kyau idan mutum ne mai yawan haddan alkur'ani ko mai son hadda ko muraja a cikin haddan alkur'ani shi shine ya zama abokin ya riske shi to shi kenan sai zama hu mutumin kirki nan da nan sai zama mutumin kirki Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faɗi قالوا تلك ربنا غلبت علينا wa kunna qawman dhalin rabbana ya ubangiji mu zuro ko suna afid ya ubangiji mu afridna minha afid da mu daga wannan wuta din da da mu duniya ka sake ba mu dama in udina in muka koma irin wancan mummunan aikin fa inna zalimun to lalle mu azzalimai ne ame da mu wutar hannu. bayan a ba mu dama ta gaba ba mu dama wanda kake yana cewa a baki dama ta gaba dama shi abin da zai yi an sake ba shi dama ba abin da zai irin aikin da ya yi da ita zai kin yan siyasa ne kin yan masu mulki ne kin mere ne mutum tun ce ruwa farko dukkan na yayi yi sai kin zuwa ne ya ba shi dama za a kira, magana ce kawai maka wannan ka'ida haka ne haka ba wanda duk ya zama to barnace to barnace kawai saboda haka haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙi tabbatarwa za ku gace fa in udina fa inna zalimi inda muka sake yin irin wancan aiki to fa inna zalimi sai eh, mun zalunci kanmu mu azzalimai ne a samu a maliku idan ya ji wannan maganar nasu in ya kau da kai sai bayan shekara dubu zai warwayo ya ba su magana ba za قال اخسروا فيها ولا تنظروا يكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ملك من أرونك ملائكة kin ya wuce suka kawo magana kin ya saurare su kin ya ji magana kin ya juya bai take waiwayin sai bayan shekara biyu Akan yi magana ne magana da Allah ya ce yana wakiltar Allah cikin magana. Ba su tsaro fi hawa na su kalle. Ba sai ce ik tsaro fi ha ko mai tsoro ko tsunduma ciki. Ba za su kalle mun daga yanzu kar su sake mun magana. Shi kenan. Shi baya magana da Tsunduma, koma ciki. سعوا فيها ولا تكلمون تنزمها فقوما تكي ولا تكلمون فلو ساكن المجال ويجد الله يبادل الأواني ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك can shi ma sai bayan shekara dubu kwana inna ku maki na ɗan wuta in zafi ya yi zafi bala'i ya yi bala'i da su ce kai mu samu malik kawai a ɗauran mu mana kawai mu huta in aka ɗauran mu ko da ɗaukar rai ne na ɗan ƙaramin lokaci ne don san samu hutu ne wana dauna su ka kira ya maliku ya kai maliku ya kawai alaina ranku a gaya wa ubangiji a roƙa mana Allah ya kafi alaina ya zartar da mutuwa ya wurga da mu can in ya waiwaya bayan shekaru dubu ta ce inna kuma ki tuwon ku a ciki za ku yi ta zama shi kenan magana ya kare haka wuta bala'i ne Allah ya raba mu dai wala ta'u fiha wala kalli ku ne ku koma ciki in ku su fiha ku koma ciki ku zauna Allah su kalli mu kar su sanya mu magana inna hu kana fariqu min ibadi yaquluna rabbana amanna aghfir lana warhamna wa anta kayru rajiin atakasubuhum sikhriya atam ad-dunya innahu yajda mariyati adayu ad-dunya kana fariqu min ibadi yuqiyanti daga cikin bayina a duniya sune mutanen kirki mu'minai sun kasance ya ƙuluna suna cewa rabbana ya ubangijinmu amanna mun yi imani faghfir lana ka gafarta mana ya ubangi warhamna kai mana rahama wa anta khairur rahimin ya Allah kai ne mai alkhairin masu rahama mun sikhriyan amma sun karshe su ababen izini a duniya sun riƙe masu riko da addini ababen izini suna izini ne wasu sun ɗauka riko da addini ma don bayan don mutum bai da su ne wasu sun ɗauka don mutum bai da aiki ne sun ɗauka don mutum bayi da mukami sun ɗauka riko da addini bayi da don kaza ne babu abin da yake riko da addini na tsara duniya da rayuwa wanda ya rike addini shi kenan ya tsira duniya da rayuwa riko da addini aiki wa hidima wa addini haka wasu ɗalibai waɗanda za su a cikin jami'a suna da ƙoƙari ko a ce suna suna cikin MSS ko kuma ESCO member sai MSS amma wani tayi in suka gama jami'a in suka je wani guri sun sai su kare aikin addini sai ga su ce ba su iya rayuwa ta godiya inda ana samun mafiya yawa shi ne sun samu wannan training din tun a jami'a ko kuma tun a sakandare haka suka shigo jami'a in eh, sai kullum in da yawansu za a yi za a yi karatu za a yi tarbiyyantar da mutane ba an buɗe a na karatun qur'ani na karatun hadisi ta koyon larabci na ne ɗan suna participate yadda ya kamata sannan bayan sun gama ma daga duk inda suke ko aiki suka je wasu gurare za ka samu suna kokari suna kula da addinin su wannan alhamdulillah amma wasu da sun bari sun ya zama tarihi can suka suna cewa a shekara ta zama muslim student society shi ke da kashi ne ya kamata mutum dindindin ne min al-mahdi ila al-lahad idan mutum yanke addini riko ne har abada ba ranar karewa rashin aiki ne ya sa ka da kana ƙari yanzu da ka zo ba ya shi kenan ya fasa shi kana ma'aikaci haram haram ne inda kana ɗalibi haram haram ne haka kana ma'aikaci haram haram ne kana ba ka da kuɗi haram haram ne bayan ka yi dukiya ma haram haram ne ba ka da mulki haramun ne ka samu mulki ma haramun inda nan haramun ba nan da fitan da domin ba a wahayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah abun da yake tun da can haka yake har yanzu ma haka yake alqur'ani bai canjawa ko babu ranar canjawa Allah ya saukar da alqur'ani gaba ɗaya ya cika ba abun da yake annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ita da sakon Allah gaba ɗaya saboda babu wani wahayi da zai zo wanda ake yi wahayi ya koma ga Allah shikenan daga duk abun da babu kyawu babu kyawu yake duk abun da ke sa Aisha radiyallahu ta'ala na cewa lokacin da aka saukar da suratul ma'ida annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana duba abin da kuka samu cikin suratul ma'ida na haram ko wa huwa haramun ila yawmil qiyamah duk abin da kuka samu na halal to wa huwa halalun ila yawmil qiyamah babu ranar canjawa domin suratul ma'ida ta soka karshe karshe rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu canji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a kasuru sikriya mutanen kirki a duniya sai ku su su ababen izgiri kuna izgiri da su kuna ganin addini ba kuma bane kuna rike addini ba a samun kuɗi a gurin mari kariya ne kuɗi da nutsuwa ai ba kuɗi yake magana ba nutsuwa da kwanciyar hankali ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ya rufa ma a kiri shi kenan magana ta gari da kuɗi da sauran suna tara su da Allah amma nutsuwa da kwanciyar hankali ka bauta wa Allah lokacin da kake so kana ci kana sha Allah ya barka da lafiya ba abin da ya kuma Allah ya ba mu rikin asiri ya kara mu rikin asiri waka Allah subhanahu wa ta'ala ya fanta khasu kriya hatta an sauku an zikri hatta an sauku zikri har suka mantar da ku kuka zama injinin ko kuke ta musu har suka mantar da ku yi musu injinin ya mantar da ku zikri alqur'ani da na aiko da shi ko kuma zikri ya mantar da ku ambatona wato ya mantar da ku Allah subhanahu wa ta'ala wa kuntum minhum tadhakun har kuka wayi gari su ne gare su kuna musu dariya kuna ganin su ba kowa bane فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ranar tashin alkiyama mu ne su zasu rika dariya da kafirai a duniya ne a izgili kafirai mutane miya wuce wannan inni da zai yi mu yau Allah ta ni kam yau na sakan ka musu da gidan aljanna bi ma saboda haƙurin da suka yi shiga aljanna sai an yi haƙuri Allah ba mu juriya da haƙuri juriya da haƙuri wajen rashin bin haram asabar a bisa abubuwa guda uku asabar fi ta'atillah haƙuri wajen bin Allah wasabar an ma'asiyatillah haƙuri wajen rashin sabawa Allah wasabar fi tahammulil adha haƙuri wajen ɗaukar ɗawainiyar da duk za ta same ka wajen gudanar da addini da su abubuwa guda sai kai haƙuri akan wannan shine inni jazaituhum al-yawma bima sabaru Annahu humul faizun lallai su waɗannan 'yan aljanna waɗanda suke imani a duniya su humul faizun suke masu rabu. kana neman rabo Allah ya sa ka cikin aljanna ka rabo ta Allah ya sa mu cikin ta wanda ya shiga aljanna ya rabo ta Allah ya sa mu cikin aljanna Allah ta'ala alam insha Allah ta'ala muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya samu dace dukan bayan Allah da suka tura suke bukatun addu'o'i gurin bayan Allah muna fatan Allah ya da addu'o'in wanda ke tare da mahaifiyarsa ne a asibiti Allah wani wa ta'ala ya ba ta lafiya wanda suke fama da rashin lafiya da wanda da aka kusa Allah su subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya da yake cikin wani hali na kunci Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana masu neman aure maza na kwarai ko masu neman mata na kwarai Allah subhanahu wa ta'ala ya hada cikin alkhairi wanda yake neman buɗe a cikin kasuwancinsa Allah subhanahu wa ta'ala ku buɗa muka Allah ya buɗa wa jama'a ba su jira cikin alkhairai har kasuwancin su da sana'o'in akwai bayan Allah wani bawan Allah ba mu abu da yawan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa albarka cikin kasuwancinsa da kuma bayan Allah da ke ayyuka da alkhairi alkhairai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi wanda ke neman aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su aiki mai albarka wanda duk ya gama karatu yana buƙatar aiki ana ba shi aiki mai albarka Allah ba su aiki da zai zama musu alkhairi duniya da lahira cikin jini da ke faruwa wannan kasa ta mu yankuna ko ta ko ina musamman arewacin Najeriya da yankunan Najeriya ke da makwabta ya ana ta kawo da ƙarshen wannan damar Allah ta kawo da ƙarshen wannan damar ya ana ta kawo da ƙarshen wannan damar ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram ana ta kawo da ƙarshen وما ذلك على الله بعزيز دكر جاوي بالسلام ما يتعدى أولا الله كرام رسول الله كون جنولا فيها يثبت لما كان ديدي الله كالي ما كالي ما دوليا لك الشري لك تنجنوك الشباب اللهم إنا نجعلك في محضور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم كان مثل كما تتكي على أمر لك فالله أنك كالي بلاد العالمين ما تمشي شري وما ذلك عليك يا حي يا قيوم وما أخبرك أنك هذا من عند ألا تتولى أخبرك لكي تدرك يا رب العالمين كم منتاج على تخافي وتتخافى يا رب العالمين duk ayyukan alkhairi Allah ta ba mu ikon aiwatarwa iyayen mu iyayen mu da su koma gare ka ya Allah ka sassa mu cikin ɗaururan su kakannin mu Allah ka sassa suna cikin rahama a ɗaururan su Allah ka yanta wuyayen mu da wuyayen su a waɗannan kwanaki masu albarka duniyar mu da iyalan mu Allah ka sassa muna cikin yantattu a waɗannan kwanaki masu albarka Allah ka karɓa mana azumin mu duk abin da muke na alkhairi da ka ba mu ikon ne cikin rahamarka Allah ka sa karɓaɓɓe ne a wurinka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 ɗalibai da sauran ma'aikata gaba ɗaya a cikin wani jami'a Allah ka samu na cikin daidai Allah ka kare mu da kariyar ka ka bunka samu bunka sawa wanda ka yadda da ita marasa lafiya da suke cikin wannan guri Allah ka ba su lafiya matasa waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya amin bil ma'ruf wa واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما حبيب الباس ربنا واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يبادر سقما اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعود به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من اعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل فينا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا الله باورك ايك يا رو متى cikin gobe Allah ka bai lafiya Allah ka tsoka kana bari Allah ka tsoka ka Allah ka tsoka ka Allah ka kare shi rayuwa rayuwa mai alkhairi Allah ka washi tsoro إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب